Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rayuwa. Makoyar miyagun iri na zama damuwa a garuruwa wajen gine-gine da ba a kammala ba da magaran da difa a Jumhuriyar Nijar sun samu kason rarar man fetur na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. 'Yan Najeriya na ci gaba da magana kan karamin garan bawul a gwamnatin Buhari. Yau Litinin muna ɗauke da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu hikaya kan shirya. Za mu kammala da sharhin labarun Najeriya. Kafin nan a dakaci labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Lahadi, sojoji a ƙasar Gini sun yi shela ta gidan talabijin na ƙasar cewa sun kama shugaba Alfa Kwande, sun jingine kundin tsarin mulkin ƙasar, sannan kuma sun rufe kan iyakokin ƙasar ta sama da ƙasa. To amma wata takardar bayani daga ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce an fatattaki wasu da suka kai hari kan fadar shugaban ƙasar a Conakry babban birnin kasar. zuwa jiya lahadi dai ba a tabbatar da inda shugaba kwande yake ba a watan oktoba shugaba kwande ya ci zaɓe a wa'adi na uku bayan da ya canza kundin tsarin mulkin ƙasar don ya samu damar sake tsayawa takara za a ji ƙarin bayani a rahotanninmu wani babban jami'i a fadar shugaban amurka ta white house ya yi alkawari jiya lahadi cewa amurka za ta samu hanyar kwashe sauran amurkawan da suka rage daga afghanistan muddin dai suna son ficewa to amma wani fitaccen ɗan jam'iyyar republican a kwamitin harkokin waje na majalisar ya ce 'yan tawayen taliban sun hana fita ƙasar ta filin jirgin saman shugaban ma'aikata a fadar white house ron klein ya faɗa a shirin state of the union na kafar labarai ta cnn cewa jami'an amurka sun yi imanin cewa har yanzu akwai amurkawa wajen ɗari a afghanistan bayan kusan mako guda da janyewar sojojin amurka daga kasar bayan kusan shekaru ashirin da suka shafe suna yakar 'yan ta'addar alka'ida da taliban za mu samu hanyar fitar da su muddin suna son barin kasar a cewar klein watakila ta wajen maido da zirga-zirgar jiragen sama a qatar bugu da ƙari in ji shi amurka za ta yi ƙoƙarin taimaka ma 'yan ƙasar afghanistan da suka taimaka mata su tsere daga ƙasar da kuma rayuwa ƙarƙashin tsari irin na taliban jiya lahadi dubun dubatan manoma sun hallara a uttar pradesh jihar da ta fi kowace yawan jama'a a india a wani gangami wanda shi ne ma ya fi duk sauran girma a ci gaba da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi ta buƙatar gwamnatin shugaba Narendra Modi ta soke wasu dokoki uku na noma. Manoma sama da dubu ɗari biyar ne suka halarci gangamin a birnin Nagar a cewar hukumar 'yan sandan yankin. Wannan zanga-zanga da aka yi a Uttar Pradesh wadda jiha ce da ta shahara a harkar noma kuma mai ɗauke da mutane miliyan biyu 240 za ta ƙara ƙarfi ma zanga-zangar da ake yi tuntuni a cewar Rakesh Takait wani fitaccen jagoran manoma. Hukumomi a Sudan sun kwace wasu makaman yaƙi a filin jirgin saman Khartoum da aka zo da su daga ƙasar Habasha a cewar kafan labaran gwamnati. Makaman waɗanda aka kwace da tsakar daren shekaran jiya Asabar sun zo ne a wani jirgin saman fasinjan Habasha wanda don haka aka shiga bincike nan da nan a cewar kamfanin dillancin labaran Sudan Suna. Hukumomi a kasar Libya sun saki Sa'adi Gaddafi, wani ɗan tsohon shugaba Muammar Gaddafi, wanda aka hambarar aka kuma kashe a boren da aka yi a shekara ta da goma sha ɗaya, a cewar wata majiyar gwamnati da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa jiya Lahadi. Sa'adi Gaddafi ya gudu zuwa jamhuriyar Nijar yayin boren, wanda ya samu goyon bayan neto, to amma sai aka mai da shi Libya a shekara ta da goma sha hudu. inda aka jefa shi kurkuku a birnin Tripoli tun sannan. Tuni dai ya tafi Istanbul ta wani jirgin sama a cewar majiyoyin gwamnati. Dan takarar shugaban kasar Jamus mai tsakatsakin ra'ayin sassauci Olaf Schock na fafutukar zama shugaban wannan kasa mafi karfin tattalin arziki a Turai a wata haɗaka da jam'iyyar Greens ta masu ra'ayin sassauci. Ko da yake ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa yana buƙatar wata jam'iyya ta uku kafin ya iya samun adadin rinjayen da ake buƙata a majalisar dokoki. Sukov da jam'iyyarsu ta SPD sun sha gaban jam'iyya mai ra'ayin rikauta su waziriya Angela Merkel da maki biyar gabanin babban zaben da za a yi ranar 26 ga watan Satumba wanda ke nuna alamar za a samu zaɓi iri-iri na haɗaka wanda kuma kamar kullum zai kasance da sarƙaƙiya. zan so in yi mulki tare da 'yan jam'iyyar greens abinda scope ya gaya ma jaridar ta tagespiegel jiya lahadi kenan ya kara da cewa akwai wurare da dama da manufofin jam'iyyun biyu suka yi muwafaka a ƙarshe wani harin bom na ƙunar baƙin wake da aka kai a lardin balochistan na kudu maso yammacin ƙasar pakistan jiya lahadi ya hallaka sojoji aƙalla hudu ya kuma raunata wasu goma sha takwas 'yan sanda sun ce maharin wanda ke bisa babur ya auna wani taron jami'an tsaro ne na musamman a wani wurin bincike da ke kuwaita headquarter lardin babban jami'in 'yan sandan lardin azam akram ya ce masu bincike sun gano sassan jikin maharin sun kuma ce waɗanda suka samu raunukan na cikin mawuyacin hali. da rahotanni. Masu sharhi kan lamuran tsaro na nuna damuwa kan yadda ake tuka a makoyar barayi a garuruwa na warwara. Wannan kuma don yawan gine-gine da ba a kammala ba, inda hakan kan ba wa miyagu irin damar samun mafaka. Daga sakkwato ga rahoton Muhammad Nasir. Yawaitar kangayen gidaje yana ci gaba da zama illa ga 'yan Najeriya saboda ganin cewa aksari su ne ke bada da mafaka ga masu aikata munanan ayyuka musamman a cikin manyan birane. akan hakan ne ma jama'a ke ganin cewa ya kamata a matakan da hukumomi ke dauka na magance matsalolin rashin tsaro su kula da kawar da irin waɗannan wuraren musamman yanin da yanayin tsaro da aka samu kan miyagun ɗabi'u da yake ana labewa ana hokewa cikin su ana aiwatar da ababen da ba daidai ba musamman irin refin dinnan musamman irin ashi duke mutane musamman irin gawokin mutane ana iskewa an kashe an kutumbu so abin ne wanda daban tsoro abin ne wanda da hituna so gaskiya abin ne wanda ya kamata gwamnati kan akwai matsala domin ba takardar suna samu suna shiga wuraren ana shiga ana fyaɗe idan an sa su a sabu akan bai su a wasu wurare na aikata aikata ayyuka na sha da yawa ciki so a gaskiya irin waɗanga wuraren ya kamata gwamnati ta sa idanu ga irin waɗannan wurare domin mi domin a bata gari suna amfani da waɗannan irin guraben suna aikata ba daidai ba su ma jami'an tsaro wannan abun yana kawo musu cikas ga kokarin da suke yi na kawar damuna na ayyuka daga cikin al'umma a cewar kwamandan hukumar tsaron 'yan kasa ta civil defense a sokoto muhammadu sale dada yana kawo tasgaro ga matsalan tsaro ga duk jami'an tsaro saboda nan ne masu laifi suke samu su dinga buya suna shaye-shaye suna eh, rafin din yaran mata da sauransu so dole ne yanzu yaran mu za mu tura su a je a taking stock wanda za mu nuna ma gwamnati na musamman manya-manyan angonin nan wanda da ma kanana angonin irin gidajen da aka fara ginawa sun kai linta level amma ba ga su ba za mu nuna musu ga irin abubuwan da ke ciki yawanci ma sai mu ma mun yi criminals ciki za mu zo mu nuna hukuma a bawa masu gidan nan notice in ba su iya gamawa a gwamnati ta abin nan dinsu saboda suna sabin maƙoya maɓoya ne na yan ta'adda da criminals. To koya hukumomi ke kallon wannan batun? Sida Aliyu Lamido mashawarci ne na musamman ga gwamnan jihar Sokoto akan lamuran tsara birane. abinda da doka ta yadda da shi idan mutum ya nemi izinin gina shina da wata goma sha takwas ma'ana shekara ɗaya da wata shida idan shekara ɗaya da wata shida suka yi bai yi ginin nan ba ko bai gina ba zai zo ya sake neman dama a bashi izini to mukan haɗa kai da mai gari sukan kawo mu ƙararraki akan waɗannan mukan ce mu diba yan wurin nan hukuncinsa ya kai ga mai da wuri yadda wani mabannaci ba zai ɓoye cike ya ɓanna ba to za mu shawarci mai shi shi mai da wuri ya mai da hili ba kangon gida ba idan bai iyawa mu za mu mai da mishi da bisa ga la'akari da illolin da waɗannan kangayen ke haifarwa ɗaukar matakan kawar da su kan iya taimakawa ga tsarkake al'umma daga ayyukan ɓata gari da ke zaune a cikin su muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja za mu shiga jamhuriyar Nijar. Jihar da magaran da Difa sun samu kaso na ranar man fetur na shekara ta 2015. da magaran ta samu saifa biliyan biyu da miliyan ɗari da talatin. Ga tamar abari da cikakken rahoton. jihar da magaran dai ta samu kimanin kudade miliyar 200 da miliyan 130 da 'yan kai magatakarda na ofishin gwamnan jihar da magaran mamman haro ya bayyana irin ka'idodin da ya dace a bi wajen rarraba waɗannan kudade kamar yadda doka ta tseda bisa kan menene kamata mu dogara da mu samu mu yi wannan kasahi na kuɗi to abin da doka ta ɗauka akwai abu biyar wanda ya kamata a yi amfani da su don a samu araba wannan kuɗi abu na farko shine yawan al'umma na kowace komin wata komin kasan tana da mutane da yawa wata bata da to kashi 25 na wannan kuɗi da aka samu za a raba shi dangance da nauyin al'umma na kowace daga cikin wannan komin kudiri na biyu shine wannan kudi da aka same su kun san an same su ne dalilin soras wato matacal mai da take nan a walalewa a cikin shahar da magaram to mutanen al'umma da suke gurin da yanayin da mahallin da ke gurin wani gami yana gurɓata domin aikace-aikacen da suke yi wanda ta illa ta hita shahawarta ita ce kwamitin walalewa kuma da makwabtanta na kudda na kusa da kusa kamar su ta kusa ko kuma garin da magaram da ake zarga-zarga na mai tsakanin da magaram da soras kenan wanda abin ya shafa sun yi samun kuɗi wanda abin bai shahe su suna nesa da abin to abin da za su samu dai bai ta karya karya ba a ɗaya waje kuma su ma shiyoyin da ke fama da karamin karfi za a tallafa musu da waɗannan kuɗaɗe wajen tafiyar da ayyukansu to amma wa'insu su kominikin sai ka gani sun yi kwance da kaya bisa iya su tattaro komi ta hannun talakawa wanda za a wa talakawa aiki to wannan dan a ba su himma na kara musu himma ya kace wanda suka yi kuzari wajen neman tarbace kudi na jangali da sauransu suke amsa a hannun talakawa su musu aiki to wannan aka ce su ma za a ba su kaso kuma abin da yake shine kashi goma sha biyar na kudin wannan na masu kuzari masu kokari su ne za a ba mafi kaso daga ciki sai eh, fanni na hudu shine waɗansu kwamitin kusan a game da tahiyar da ake yi ba su da ƙarfi sarai bisa kan duka ayyuka da ake yi eh, wajen aikin lakwal aikin likita ko kuma ruwan sha waɗansu gaskiya a cikin tahiyar ba su da hali sarai wayansu community sun yi wayansu to a gaba da haka nan ne aka ce to wanda aka gani kamar suna da dan kasawa a dan tallaba musu ta wannan bangaren shine aka ce to su ma a basu kashi kashi 25 sai kuma fanni na karshe shine na fadin kasa to shine kuma wannan bangaren shi ma aka doka bangare goma na cikin kudin wannan jiha da makaranta yana dauke da shiyoyi 51 to ko yaya ne ya dace a yi da waɗannan kuɗaɗe sallau makeri sani masani ne a tsarin cin gashin kai a nan jihar da magara ya ce doka ta yi tanadin komai game da irin waɗannan kuɗaɗe. eh wannan kuɗi dai kasan shi da aka kishi kusan ɗari ne ake badawa in aka bada ɗarin wannan hukuma gwamnati ita take ma ita take amsar kuɗin sai ta kaushi kashi tamanin da eh, katrobansan kashi tamanin da biyar nata ne kashi goma sha biyar ne ake jehuwa ma komin komin su kuma kashi goma sha biyar ɗin nan kishin cikin ɗari shine kuma za a dawo a yi kasahin shi tsakankanin komin in na ta igal gaba daya tunda akwai dangantaka ta solidarity tsakanin su tunda akwai wanda abin ma bai shahaba kuma wanda ake tsakura musu to wannan kasayin kuɗin ya samu kuma duka an yi kasahi to yanzu kuma sai a sa ido a gani kuɗin nan unwanin da kumin ɗin sa ta yi A gaishe ki tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka su hudu a wuni. Har yanzu, 'yan Najeriya na bayyana ra'ayinsu kan karamin gadon bawul da shugaba Buhari ya yi wa gwamnatinsa wajen sallamar ministoci biyu daga mukamansu. Daga Kano, Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton. Sallaman ministocin guda biyu da suka haɗar da na gona da na lantarki wato sabon na nono da kuma salaman wanda tuni aka maye gurbin su da na bangaren muhalli. Shugaba Buhari ya ce garin bawul din na da alaka da tsarin da aka saba yi na nazari kan yadda ministoci ke aiwatar da ayyukan su ta hanyar gabatar da rahoton waɗannan ayyuka a taron majalisa. Tuni al'umma suka fara cece kuce akan al'amarin inda wasu ke ganin shugaba Buhari ya yi daidai a hukuncin da ya yanke. ƙarya yake kuma ya zo faɗi wannan maganar kin ga wannan ai ba yare bane irin wannan ba su kamata ma a ce ma suna shugabantar al'umma suna jagorantar al'umma ba inda ba san hakkin al'umma ba gaskiya alhamdulillah da kullun addu'a ita ce jagora Allah ne yake tafi da komai amma wannan sauke ministoci da shugaban kasa ya ni yayi min ne tintini a baya kamata a ce yana samun mashawarta da masu nazari suna bashi shawara akan abin da yake gudana Mun kuma tuntuɓi masu fashin baki kan yadda shugabanni ke tafiyatar da ayyukansu ga al'umma. Wani memba na National Movement for Good Governance Comrade Aminu Muhammad Mahe ya ce abu ne da suka jima suna saurare. Ma'aikatu ne da gwamnati daman ta nuna interest dinta ta nuna bukatunta a kansu kuma tun lokacin da aka naɗa nan bayan Allah muke sa ran za mu ga sauye-sauye to amma abubuwa sun ki caccanjawa. Naka wannan abu ne mai kyau. Muna sa rai a ma'aikatar ayyuka da ragowar ma'aikatu su ma mu ga irin wannan sauye-sauyen. Wannan shine daman gwamnati wannan shine jagoranci. mun taɓa alli da farfesa kamilu sani fage na jami'a bayero da ke kano wanda ya ce tsari ne na tabbatar da an sauya sabbin jini tare da kawo sauyi ga yadda ake tafiyatar da mulki abun nufi shine a yi kokari a sa sabon jini a sababbin jini a cikin tafiyar kuma inda aka ga wani yana dan lakwalakwa haka a canza shi to don haka wannan canji da shugaban kasa yi ni a gani na ma abu ne wanda za a ce ya zo a makare kuma ya bai wadatar ba an yi shi dan kankani. farfesan ya ce almihim dai shine kawo waɗanda za su kawo sauyi da ake bukata tare da tabbatar da an baiwa kowa wakilci daga bangarori daban-daban wajen mulkin najeriya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya shirin hantsi na muryar amurka daga abuja najeriya zauren VOA. Kwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Ga shirin mu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA, matasan sun ce ba wai ba sa tsayawa kan sana'a ba ne, amma rashin karfin jari na sa rijiya ta kawo ruwa a rasa gugar da za a jawo ruwan. matasan da suka hada da ibrahim abubakar yarima ibrahim sd kusfa zaria sambo jibrin sambo da adamawa hawa abubakar yasira yusuf ana sani kafinta adamu ibrahim yanya buhari yunusa kumuriya da kabiru idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar amurka na abuja sakaci sosai gaskiya idan muke la'akari dole fa duk maganan da za mu yi mu ringa kawo maganan gwamnati domin kuwa a kasashe da yawa dole babu yadda za a yi al'umman su ba sa ci gaba sai da gwamnati amma banda kasar mu Najeriya matashi yana da yana ya taso da karfin shi yana so ya kawo ci gaba a kasan shi amma kuma gwamnati ta dusashe shi ta dakile shi akan abubuwa to dole gaskiya kamata idan har ana so a kawo karshen wannan ta'addanci a kasar mu Najeriya ko ko mu ce a yankin mu ma na arewa to gwamnatocin mu sai sun tashi tsaye a wajen neman matasa dama dole dai duk yawancin matasanmu suna da abin yi rashin tallafa wannan da ake musu shi ke kawo wannan abubuwa amma idan har akwai tallafi a cikin lamarin insha Allah za a kawo karshen wayannan abubuwa a wai zuwa bari hawa za ta lissafa mana wasu yan ayyuka da mata za su yi daga cikin gida don su ji akwai abubuwan da su ma za su iya yi su samu abubuwan da za su na tallafawa eh, gidan wajen cefane nema. eh kuma watakila in wasu biki suka tashi don mata an ce in biki ya tashi nan ne suke kashe kuɗi da yawa eh, to amma in suna da shi ba sai sun kawo bayanan da za a yi ta hayaniya a yi ta samun matsala eh to kamar sana'ar cikin gida akwai cako ka dinga ɗaura cako kana siyarwa akwai kuma kayan miya ni cako gawayi to gawayi eh. gawayi haka shi ma na ga mata suna yawan siyan gawayi suna kullawa a cikin gida da su kayan miya da kuma irin kayan kolin nan ne da bara a rasa ba duk shi ma sana'a ne na cikin gida da za su yi kama akwai masu business din zannuwa duk na ga matan cikin gida duka suna yi su takalma su meye ne duka yawancin mata na ga suna yi a cikin gida ba sai sun dora wa yaran su talla ba wato wannan ya nuna ba sai an eh, za a iya gane gida wannan gidan kunu ake wancan masa wancan kaza kwarai da gaske har da kitso ma don wasu suna buga kalanda a kofar gida kaga wannan gidan ana kitso da ka iya zuwa cako din na ana ajiyewa a kofar gida za ka iya zuwa gidan ka je ka siya zannuwa ma haka su turare su mura duka ne na duka social media eh, eh mutum zai iya tallata eh, hajjar ta social media irin su jakan kuna turaren wuta humura su mata kan sun sani humura da mene mutum zai iya tallata shi a social media. Mutum yana kwance ba a gadon shi zai iya tallatawa. Wato zai iya sa su ta irin eh, Instagram, Facebook, Twitter da ya eh, duka mutum zai iya sawa su twitter facebook kamar facebook ma an fi tallata mutum ya fi tallata hajjan shi da mutum ya tsaya yana bata lokacin shi chatin inda ba shi da amfani wani sa'i ga lambar waya nan mutum zai bugo na shi duka kaji ci gaban zamani ma ya kawo mu ga mutum yana cikin gidansa zai iya tallata kansa har daga kasashen waje ma za a iya zuwa a saya wannan haka yake alhaji yanzu mutum kana zaune a gidanka za ka yi oda din kaya sai dai a kwankwasa maka gida an kawo kayan kawai ka biya wai haka yanzu abu yake faruwa kuma yanzu kamar a kano hatta dan kunna akwai inda mata suke yin dan kunna da sarka a gida suke yin sa jaka kuna mata ne suke yin kuna masu kyau da takalma da wasu abubuwa faus duk aikin ma yanzu irin hulunan nan na kanki duk mata ne suke yi a gida kin gani ga su ne yanzu an ci gaba komai da komai akwai maganar da nake so na yi dazu maganar shine babban kalubalen da muke fuskanta kasanmu nan na kasanmu najeriya shine da farko gwamnati kowane lokaci gwamnati ba ta encouraging mutane a kan sana'o'in da suke kullum tana kan discouraging ne akwai matasan da suke ta kere-kere da sauransu wato encouraging me fasara encouraging da discouraging encouraging kara musu karfin gwiwa a ƙara musu ba ta ƙarfa ba ta ƙarfin gwiwa akan akwai me akwai matasa da dama wani suke da basira na ƙere-ƙere da sauransu amma me wanda gwamnati ya kamata ta mai da hankali a kansu ta mai da hankali a kansu ta ba su kayan aiki ko kuwa ta zo ta buɗe wata ma'aikata ta sa su suna wannan ƙere ƙere yanzu for example mu duba architecture na general motors dan najeriya ne for example tunda wannan yana da wannan basira me ya kamata gwamnati najeriya ta yi sai ta jawo shi a ba da abun nan yanzu for example mu duba yanzu kwanaki shekaru biyun da suka wuce ko shekara ɗayan da wuce gwamnatin najeriya suka yi suka sani mou da gwamnatin germany akan za a kawo magana eh, abun na academy na gyaran motocin da sauran sun ban manta ba ko ba haka ba tun da aka yi har yanzu haka ba za ka je yau ga inda aka gina wannan wurin ma'aikatan ba inda za ki yara motoci da sauransu ba babu shi har yanzu a takarda ne kadai aka ce gwamnatin najeriya da sauransu yanzu for example wanda suka fara kera wayoyin ina for example sai a kira su gwamnati je me kuke bukata me dame dame kuke bukata sai a ɗauki kan aiki a baku sanadiyar wannan kayan aikin za ga za ɗibi yara matasa da dama za su zanna suna ta abun nan amma ni abun na fuskanta shine gwamnati rashin zaman lafiyar nan kamar akwai wanda suke amfana da shi akwai abun da ke kira divide and rule da da kake magana gwamnati gwamnati ke mu domin su da babu hare ba su dama wasu sun kashe kala shida na ofis ba abun da suka kawo ya hakuri maganan da shi ja da ya gama cewa an kirkiri kamfanin mota to ai yanzu gwamnatin ta jawo shi cewa yanzu din yana cikin gwamnati ana damawa da shi to ka gani kenan kaga wannan magana be wannan magana ni ban yarda da wannan maganar nashi ba ko kuwa tun da ya kawo da misali yanzu yana wata aka kera tun da ya dawo cikin gwamnati wani eh akwai da akwai da yanzu yanzu ya mutu an ce ma an fara kera waya a Najeriya amma ya kamata da aka fara kera wayan nan a ce yanzu yin shi shigo a dakata mun kusa kawo karshen shirin nan don haka zamu bi kowa zai yi magana ɗaɗɗaɗɗa sai mu samu mu rufe wannan zauren allah da na matasa a jatumi za ka ce to ni abun da zan ce ta farko dai ina kira ga yan uwa na matasa kar mu dogara ga gwamnati sai ta ba mu jari ko mun samu aikin yaurin gwamnati. A wasu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. din ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa yanzu haka dai kamfanin sadarwa a najeriya sun kashe hanyoyin sadarwa a jihar zamfara sakamakon umarnin da suka samu daga hukumar da ke kula da kamfanin sadarwa a ƙasa ncc matakin da da gwamnatin tarayya ta dauka yana da nasaba ne da rashin tsaro da ake fuskanta a jihar jaridar banga ta bayyana cewa mai yiwa dauki irin waɗannan matakai a wasu jihohi da ke makwabtaka da jihar ta zamfara irin su sokoto kebbi niger kaduna da kuma katsina duk da kokarin da gwamnati ke yi na tunkarar matsalar tsaro da rikici kicin yawa a jihar ta zamfara da kuma waɗannan jihohi da ke makwabtaka da ita sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka yan bindiga dai sun sace wani basarake a jihar neja basaraken na masarautar gwawa a jihar ta neja dr mahmud ahmed aliyu an sace shi ne a daren ranar asabar inda wasu mutane dauke da bindiga suka yi awon gaba da shi tuni shakwatar hukumar 'yan sandan tsaron najeriya reshen jihar naija ta nan kakakinta dsp wasu biyo don ta tabbatar da sace basaraken dr mahmud ahmed aliyu sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin wayan labaran tana cewa yanzu haka hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta yi garin bawar ga wasu jami'anta da ke jihohi guda biyar wata sanarwa da ɗaya daga cikin manyan kwamishinan hukumar mr festus okoye ya fitar na cewa an sauya shugaban hukumar zaben na jihar osun aiki daga jihar osun zuwa jihar ogun inda aka ɗauko na jihar ogun zuwa jihar oshun sai kuma wanda ke kula da jihar bayelsa aka mai da shi jihar cross river shi kuma na jihar cross river aka mai da shi jihar bayelsa ita ma babban kwamishina mai kula da jihar zamfara an dawo da ita jihar kaduna sai kuma daraktan ta mai kula da mafadakar da jama'a game da zaɓe mr nick dazan da ya tafi hutun ritaya daga aiki yanzu jaridar ta the guardian sai kuma jaridar blueprint ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka 'yan kungiyar boko haram da casa'in ne suka yi saranda a ƙarshen mako jaridar blueprint da ta ruwaito sharkwatan tsaron najeriya na cewa 'yan kungiyar ta boko haram sun mika wuya ne ga rundunar operation haɗin kai da ke kudu maso gabashin ƙasar cikin wanda suka yi saranda kuwa sun haɗa da kwamandojinsu guda uku da amir amir guda hudu su sun gabatar da kansu ne ga jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar ta borno sai kuma A jaridar premium times ake buga ta yanar gizo jaridar da yana cewa ya zaka wata kotu da ke jihar edo ta hana gwamnatin jihar daukan matakai na tilastawa mutane saka takunkumin fuska a kokarin da gwamnatin jihar ke yi na yaki da cutar coronavirus dokan da ya tanadi mutane da ke shiga masallatai da cocirci da sauran guraren tarurruka da ofisoshi da su kasance masu sanya takunkumi babin yaji jibirin amurka daga najeriya karshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Madina Dauda da na jagoranci shirin cewa mu kasance lafiya.